أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ورحمة sha tara كان عندي صوت لله في وعلى آله ne ga watan jumada saniya hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda i daidai da wato biyu ga watan ɗaya shekara 2021 a wannan masallaci na ahalar baiki da sahabbai da ke wannan layi na hausaro cikin wannan unguwa tamu ta tudun wada daga cikin wannan gari namu na kaduna inda wani lokaci darasi ke zuwa bayan asuba mu ba sharatan ko da cikin littafin a amalin kulu ko kuma cikin littafin wato a wato ulul amal wanda suke da littafi a hannunsu za mu tashi a shafi na bakwai ne kuma wannan shine majalisi na tara malam ya ce wa alam ka sani akhil habib ya kai dan uwana masoyi annan duniya wannan duniyar da kake ganin ta da mamarin waje ne na wucewa gida ne na wucewa kamar yadda muka ce abu isa al-irbili ya ce cewa wa tashhadu kulle yawmin dafna ba shi kana halittar kana zuwa kowace rana sai ka ga wani babban masoyinka da kake ji da shi lamba ta ɗaya ya mutu an je an rufe ka da shi amma yanayin yadda kake rayuwa ya ce ka annaka la bi mashi shahidta kamar kai ma ba za ka gangarawa abin da ka halatta ba na rufe ga wani ɗan uwanka sai ya ce walam tukula ba a halicce ka ba lita amuraha don kawai manufar halittar don ya duniya walakin sai dai kawai lita aburaha an halicce ka ne aka kawo ka duniya za ka tsallaka sai ce fajid da lima kulikta ka yi ƙoƙari saboda abin da aka halicce ka da shi sai ce wal akhiratu ita kuma dahira hiya darul qarar ita ce kuma al gidan tabbata da ka zamu ga Allah madaukakin sarki yana ce mata hiya darul qarar gidan tabbata saboda can babu lokacin da zai kare kuma ba a dawa nan kuma abin da yasa yana da lokacin da zai kare shi yasa idan mutum ya mutu muka je aka binne shi aka dawo mu da kanmu sai ka ji muna cewa wani ya riga mu gidan gaskiya wannan dalili ne akan cewa kai ma kasan gidan da kake zaune a ciki ba gidan gaskiya ba ne shi yasa ka cewa na ya riga mu gidan gaskiya da ka fa ka yi ruku mimma magrikum daga abin da za ku wuce lima kun zuwa ga abin da gida ne na tabbata wala tafdahu kada ku ainihin wato kun yi tadda astarakum wato abin da yake na asiranku inda manyan alamu asirarakun wajen wanda dama ta ne ya san abin da ke ɓoye a cikin zukatanku Allah ya faɗa cewa rabbukum a'lamu bima fi nufusikum Allah ya fi kowa sanin abin da zuciyar ɗan adam take ɗauke da shi na nagarta ko rashin nagarta ɗin in ta kuno salihina shi yasa yace fa innahu kana lil na gafura." kafaran makka sun zo suna tattaunawa sai suka ce a yi ƙasa-ƙasa da murya domin idan aka ɗan ɗaga murya fa kun san allah muhammadu yana da jijewa zai jiyo suna gama rufa baki allah ya turo wahayi ya ce a faɗa musu wa asirru kaulakum a waje harobi ko ku ɓoye magana ko ku bayyana ta in ka ganga dama da maganar da kuka ɓoye wacce ba ku fito da ita ba da wacce kuka bayyana innahu alimun bi zati sudur shi Allah ya san abin da kuka boye ma na zuciya wanda ba kuma yi magana ba yana sanar da shi saboda mai cikakken sani ne ja fi kitabin isar al'amal ya zo cikin littafi na takaita dogon guri akan duniya libn abid duniya annan na ka'iyya kali yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna duniya duniyar nan da kake ganin ta ju'ilat qalilan tun a tsarin da Allah ya mata dama ya sanya ta kaɗanci tun daga farkon san da ya yi ta in ka san sarfu za ka ga abin da Allah ya ta kiranta da shi a ƙwar'ani duniya yake ce mata duniya kuma tasgiri ne ma'ana wato in an ce kuma tasgiri shine ɗan ƙaramin abu dama kamar yadda wannan alƙalami ne yayin da ake so a mayar da wannan a nuna ɗan ƙaramin alƙalami ba a kiran shi alamun sai da a ce masa kulai kamar yadda wannan masallacin inda ya halatta tasgirin masallaci almasjid ba za a ce masa masallaci ba sai dai musaiji ɗan ƙaramin masallaci hakanan madarasa makaranta cikakkiyarta kenan amma yayin da take ake so a ce yan karamin makaranta mudaira satun ake ce mata yan karamin makaranta ta yi ta duniya da kake ta jin a ƙur'ani allah yana ta cewa inna ma hazihin hayatid duniya tun da ran da allah ya sa mata suna ya sa mata suna da suna na tafkiri ne ma'ana ya karamar abu wulaƙantacciya ƙanƙantacciya shine sunan duniya shi yasa annabi yake cewa lauka na ce duniya da wannan duniyar da kake ganin ta ta adilu inda Allah janaha ba'uda ce kimar ta yayi kimar fuffikin sauro a wajen Allah ba sauran ba ba fuffikin sauran da kimar ta ya kai haka a gurin Allah to da ba kafirin da zai sharuwa a cikin ta shi yasa ranar nan aka taso ana mun tambaya wanda suke cewa an yi duniya dan annabi sai nake matsala guda biyu kuke hadawa akwai duniya da kuma halittun da Allah ya ajiye a duniya don su bauta masa Ta su wannan Allah ya faɗi cewa gayar dalilin da ya ya halicce su Shi ne wa maka khalaqatul jinna wal illali illa gudu. faɗa cewa Allah ya halicci mutane da aljanu ne don annabi to wannan yana buƙatar dalili kuma na shari'a da ya faɗa haka na ce amma cewa an yi duniya don annabi na ce ita duniyar ai ba ta da ma kima a gurin Allah da Allah zai yi ta don annabi ba ta ma kai wannan kimar a gurin Allah ba da Allah zai yi ta dan annaba dan abin da yake da daraja shi ya kamata Allah ya dan annabi abin da ba shi da daraja ba to shine yake cewa inna duniya ju'ilat qalilan ita duniya dama tun farko an sa ta yak kadanci wa innahu lam yabqa illa qalilun min al-qalil sannan kuma yanzu babu abin da ya rage sai kadan kuma kadan daga cikin kadan din sannan mun sha faɗa maka ce duk yadda kake ganin duniyar nan ta ci gaba yanzu akwai technology a baya wallahi ta yi ci gaban da ya fi wannan an taɓa yin wannan lokutan akwai al'ummar da Allah ya gama ba da labarinta da ya gama sai ce fama balagu mai ishara ma a sinahu amma kar da burusuli ba mu ba ku mai ishar ba mai ishar shi abu gida goma a kasashe ɗaya idan an kasa shi ɗaya cikin goma a sake ɗaukar ɗayan a kasa shi goma shine mai sha to an yi al'ummar da ta yi ci gaba a baya wanda wannan al'ummar Allah subhanahu wata'ala ya ce ba mu ba ta mai ishar ba ɗayan kashi goma kashi nuna jamarin fassara shi da hausa eh 1 over 100 to an yi wannan da ya gama hallaka wa'incan mutanen cewa yi wala makon makkannahum fi ma in makkannakum fi. ai mun ba su ci gaban da ku ba mu ba ku waja'alna lahum sam'a mun ba su ji ba irin naku ba wa abu tsarin mun ba su gani ba irin naku ba wa fa'ida duk ƙere-ƙeren da zuciya da ɗan adam ke yi da mai mai ke zaunawa ke yi tunani ya kamata a yi kaza a haɗa abu kaza ba zuciya ba ce ke yin tunanin sai Allah ya ce to mun ba su ji da gani da zuciyar da take zauna ta yi tunanin yadda za a kero abubuwa ba irin naku ba amma fa ma a ganin anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min shi da zuciyar da jin da ganin Allah ce bai musu amfanin komai ba idkanu yajhaduna bi hayatin lahi lokacin da suka yi musu da ayoyin Allah sannan Allah ya ce wa haqa bihim ma kanu bihi yasta'jilun abinda suka yi mana izini cewa a kawo azaba kuma Allah yake sai da ya sauka wannan shine abin da ya faru to ba abin da ya rage sai qalil kaɗan daga cikin kaɗan shi ya rage ka kai zagaya ka gani abin da Allah yake ta cewa qur'ani kul siru fil ard afalam yasiru fil ard ba za ku tafiya a bayan ƙasa ba wa takunu lahum qulubun yaqiluna biha idan man to da zuciyar da in kun abu za ku kiyaye aw azanun yasma'una biha ko kunnan da in kun ji abu za ku saurara saurari na gaskiya Allah sai ce fa inna halata amal Abusar. saboda idan dan adam ba ta makanta ta hakika, walakin ta'amul qulubul lati fi sudu zuciyar dan adam ita ce take makanta na Za ka gani a cikin wanda take yawo a duniya in suka ji Za ka ga wasu gine-gine da wata al'umma ta yi da tsari irin na stadium da komai a yanzu saboda ci gaban da ta yi kuma an tabbatar da irin wannan ginin wannan al'umma ba za ta yin shi wallahi don ba ta da kayan aikin ba ta da majiya karfin da za su yi mata wannan suna nan shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa adam walaqad wa adam wa samud wa qad tabayyana lakum min masakinihim ai guraren da suke zaunawa kun je kun wuce kun ga yadda abubuwa ke faruwa ai to shine malam yace kana hunaka shekun kabir akwai wani datti da tsoho balaga min al'umar ya kai wato rayuwa shekara wajen casa'in da takwas aman ya ta haddasa an yana tattaunawa da ran shi da ya ƙulu yana cewa ka an ni da kaltu min hadal ba kamar na shigo ta wannan ƙofar wa karastu min albabil akhar kuma kamar zan fita daga wannan ƙofar yadda ka ga masallacin nan yanzu ka shigo ta nan a gama ka fita ta nan to haka rayuwa take yace kamar na shigo ta nan kofar kuma gashi zan fita ta wannan ta wannan kofar yace wa alam ka sani akil karim ya kai dan uwana mai karanci annaka inda ma tuladu ka sani lokacin da aka haife ka fa innahu yu'adhdhanu fi udhnika al-yumna akan maka kiran sallah a kunnanka na dama wa tuqamu salatu za a tsayar da ikama fi udnika al-yusra a na hagu wa inda ma tamutu yusalla alayka sanda ka mutu za a yi maka sallah baka anna hayataka kai ka ce rayuwarka fa hiya ma bainal adani wal iqama duk abin da kuma za ka yi a rayuwar duniya tsawonta yadda ka san lokacin kiran sallah a zo a tayar da sallah ka san ba shi da tsawo to haka rayuwar ɗan adam take shi yasa da ka zo duniya ya ka ce ai maka kiran sallah a ka na dama ai maka iqama a ka nawa na abu in ka mutu sannan a sake maka sallah shine karshen abin da zai sada ka da Allah dan dama tun farko a isar maka da cewa kakka rubu yadda ka san in an kira sallah tsakanin kiran sallah da iqama rayuwar lokacin bai da yawa to kakka rubu rayuwarka dama ga baki ɗaya ba ta da yawa wannan shine dalili da haka qala Allah ta'ala Allah yake cewa yawma yahshuruhum a ranar da Allah zai tashe su allan yalbasu mutane za su dauka kamar ba su zauna a wannan duniya ba illa sa'atan min nahari ba ce wani lokaci na wuni ya na bainahum kuma mutane za su gane junansu Allah ya ce ƙarƙasirin ladina kazzabu bi liqa'il lahi dukkan mutanen da suka ƙaryata cewa akwai haɗuwa da Allah sun taɓi wa makanu mutari ne don ba su kasance a kan shirya ba da haka haɗuwa da Allah dole ne shi sa hadisi annabi ya ce man a liqa Allah idan kana so ka haɗu da Allah to Allah ma shirye ki yana so zai haɗu da kai amma in ba ka so ka haɗu da shi to ka shirya duk tsiyarka ko ka shirya ko baka shirya ba sai an kai ka lahira dole ne ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ƙara cewa ka annahum kai ka su mutane yau mai rauna ranar da za su ga tashin alkiyama za su ɗauka lanyan ba su ba su zauna a wannan duniya ba illa a shiyatan face da yamma auduha kamar daga lokacin hantsi zuwa yamma haka mutane za su ɗauka wa ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki yake cewa ƙala ɗaya daga cikin waɗanda za su shiga wuta haka za su ce kam labistum fil ardi arda sinin wai shekaru nawa makai a doron ƙasa ne kalu sashi zai ce wa sashi na yawman abu adin muna ganin kai yanayin rayuwar da muka kamun wuni ne ma ko rabin wuni amma fasu al'adi ku tambayi wanda suke kididdige lissafi yadda al'amura suke haka dan adam zai ga rayuwar kana ganin da an tashi ka duk ko shekara nan sai ka kai anya ku kama wuce rabin wuni Kamar bacci ya kama mutum irin mugun kamun nan kasan zaka za ka iya awa hudu biyar da an zuwa ce tashi tashi ce ga kamar kana dan dafawa kai wani ya zo ya ya ce maka tashi tashi to haka mutum zai ga yadda rayuwar take to shine malam ya ce fa mahma qala umrul insani diyya da rayuwar dan adam za ta yi tsawo fi hadhihi duniya a wannan duniyar fa hiya fa to shi rayuwar tashi shiga jeruwa sai ma damal mautu matuƙar mutuwa huwa ne hayatu kulli hayyin ita ce ƙarshen kowane mere wa inda mauti a wajen mutuwa kuma tankamishul a'wamu a lokacin ainihin wato shekaru za su ainihin wato a wa inda mauti a lokacin ainihin wato mutuwa tankamishul a'wamu lokacin sai kaga cewa kamar shekarun da ka rayu ba su yi maka amfani ba wal da kulle kulle allati asha alaiha al insanu wanda dan adam ya rayu akan ta hatta ka annaka ka sai ka zamanto kaman kai dinnan zaka ga cewa lahazatun kamar wasu lokuta ne marar ta wuce kalbar kalhatif kamar walƙiya wacce take ɗaukar idanu wuf kowa da ya san yadda walƙiya take shine malin yake ta marar sununu bil wasali wa bil hana fa ka'annaha min qisriha ayyamu thumma sanat ayyamu hajrin ba'daha fa annaha min tuliha awamu thumma qad tilka sunun wa ahliha fa ka'annaha wa ka'annahum ahlamu yace marar sununu shekaru sun wuce bil wasali ta hanyar tsananin bege akan ci al wasal da ma'anan amana. ka amincewa abu sannan jima saduwa da mace zimma ahadu alkawari ma ana ce masa alwisal sannan ishkun garamu bege akan abu ana ce masa alwisal sannan kulfun wato abin da yake akwai wahala sannan mahabbatun tsananin san abu ma ana ce masa alwisal sannan mubada'atun mujama'atun mubada'a shine saduwa da mace jima'i ma haka to amma nan abin da yake nishi shine marar sinunu shekaru sun wuce bil wasali tare da tsananin begen da kake akan duniya da kuma santa sannan wa bil hana da kuma ayyuka na banna da alfasha fa ka annaha da ka sai duniya ta dawo maka min ha saboda karancinta daga jartar ta a gurinka sai kake ganin ayyamu kamar ka wasu 'yan kwanaki kawai kai a duniya sun man salat ayyamu hijirin sannan sai kwanakin ƙaura suka juya ba'a da ha bayan wannan baka annaha kai ka ce ita min turi ha saboda tsawonta za ka ga a mu kamar shekaru ne sun man da tilka sunun sannan wa'ancin shekarun suka ƙare wa ahaluha mutanen da ke rayuwa a jikinta. faka na kai kati ita rayuwar wa ka na kai kati su mutanen da suka rayu a halamu Kamar ainihin wato mafarki ne kai shi abu ya faru ya riga ya wuce shi ke ina wata na yi wata magana ranar nan na faɗa na ce yanzu yanzu na ce yanzu idan na rantse da Allah yanzu ba zan yi kafara ba na ce da wanda ke gaba na yanzu hau nan ƙananan yara nan da shekara ɗari wala ba wanda za ka same shi a cikin waɗannan ba za ka yi kafara ba ke sa ranar nan na buga misali na ce yanzu a tudun waɗannan duk girmanta yanzu in kana neman mutanen da suka kai shekara ɗari watakila sai an zagaye ta kaga haɗa mutum cikin hannu ya zama aiki mutum goma Sannan yanzu ɗan iriyar nan yanzu kafin ka samu wanda ya shekara ɗari a nan iriyar yanzu da ɗan wuyan sai an bincika wanda ya shekara ɗari to shi ne malam yake cewa ma madami na duniya duk abin da ya wuce na duniya a halamun ya zama farki kana imin kamar mai bacci ne ra'a wanda zai gama sirata hayatihi tafiyar rayuwarsa filan hatil basari a cikin kiftawar ido sun masai kada sannan sai ifarka batul ayyamu kwanaki sun riga sun tafi bi alamiha da abinda mutum ijawa kansa na aikin laifi wanda zai za a yi masa laɗaɗi a gaban Allah wa amaluha ita kuma burin duniya bi shiddatiha wa ha, da ainihin wato tsananinta da kuma bushewarta lakin baqiyal hisabu, kuma hisabi yana nan ka ji yau ka yi zina da wata mata ko to sai ka lissafa sai ka duba ka gani daga farawan da gamawa gabaki ɗaya ka ji daɗi bai wuce awa ɗaya ka gama abinda ka ji na daɗi ya riga ya tafi abinda kuma irage yanzu shine Allah ya maka hisabi akan abin da shi kenan ko wani mawaƙi yana cewa amma me akwai da babu yana faɗa yana cewa dukkansu kaman kusan ɗaya ta yadda jiya da daddare da wanda ya samu abinci ya ci ya ibadiyar lazina amanu da wanda ya samu dukkan koma wani irin abinci ne ya ci mai kyau gari na wayewa shi kenan sannan abin da ya rage kuma shine in haram ka ci jiya abin da ya rage shine Allah ya tsaye da kai maka hisabi a kai kenan ya riga ya wuce wa ma yadullu daga cikin abin da ke nuni ala qisar al-amal aidan akan karanta dogon guri shine al-mubadaratu mutum i gaugawa da kitabatul wasiya wajen rubuta wasiya idan yana da abin da zai wasiya fa innahu la yadri domin baka sani ba la'alla al-maut ba mamaki mutuwa yufaji'uhu zai iya zuwa maka kwatsan kabla an ga gabanin mutum ya samu damar da zai wasiya kuma dama haka Allah ya faɗa mana a Qur'ani yace akwai mutanen da mutuwa za ta zo musu sanda za ta zo musu la yastafi'una tawsiyata ba za su iya wasiya ba wala ila ahlihim yarji'un ba za su iya komawa zuwa ga iyalansu ba sannan in kana mahaifi kana da abin da za ka yi wasiya ka bari a rubuci wannan shi zai sa ka taƙaita wa kanka rigima ko cikin 'ya'yanka ne da 'yan uwanka yayin da ka bar duniya ka koma zuwa ga Allah dan ka riga ka bar kaza ga yadda kake so a yin shi ga yadda kake so a yin shi shi yasa da ku ga Allah madaukakin sarki da ya zo maganan wasiya sai ce faman khafa min musin aw isman ko min musin janafan aw isman da haka har Allah ya gargadi ya ce fa man baddalahu ba'da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu alal ladina yubaddiluna in wani ya bar wasiya wani ya zo ya canza to laifin yana kan wanda ya canza shi yasa Allah ya rufe da ayar inna Allah sami'un ali ya ce maka yana ji kuma ya sani ma'ana ya ji abin da wancan ya bari na wasiya san da bari sannan ya san abin da aka bari kai kuma ya san yanzu wani hali take ciki na kiyaye amanar wasiyar abu je wata mata ta turo min wata tambaya hankali na ya tashi wallahi mala mutane ba su da kirki mace ce suna zaune tare da miji aka zo aka samu jarrabawa aka sallame shi a gurin aiki ita tana aiki cikin kasashen namu ne wanda suke abin nan ta zo tana aiki ita take ciyar da gidan ta biya kudin haya gidan a shekara daidai lokacin da za a biya kudin haya yaron da suka haifa ba shi da lafiya an ji an kai asibiti an ce sai an biya kusan wajen jaka tamanin fa. sannan kuma kuɗin da take biya ya kai wajen ko jaka ɗari da hamsin ne ko jaka ɗari biyu na haya mai gidan ya hura wuta sai an ba shi kuɗin ta yi wa mijin magana ta ce je ya samu rance ita ta yi ƙoƙari ta biya kuɗin hayan saboda matsalar rashin lafiyar yaran ya shi ba inda zai iya samu kuɗi haka saboda matsin da mai gidan ya yi ta haƙura aka ɗauki kuɗin aka ba mai gidan suna kallon yaron bai da lafiya suka zara mai ido har yaron ya zo ya mutu so da bayan da za ta yi bayan da yaron ya mutu daga baya sai ta gano ashe gidan da take zaune gidan na mijinta ne shi mijin da ya ce ba shi da aiki ne sai zo ya damka gidan a hannun wani sai zamanta kuma ana zabe wata wata hanya a karɓi kuɗin haya ku duba irin wannan rayuwa ba kuma daidai lokacin an ba shi kudin wannan kuma ɗan da ya haifa ne kuma yana ji yana kallo saboda tsabar bala'in san kuɗi ya yadda a irin wannan yanayin gare baɗan shi ya mutu kuma haka ana ji ana kallo aka baɗan ya mutu wannan wannan rayuwar malam ina za je da ita ka gani to shine malam yake cewa wa kasirun minna da yawa daga cikin mu lam yaktub wasiyatahu ya ga mutum bai rubuta wasiyar wasiyarsa ila al'ana har zuwa yanzu kuma yana da abin da ya kamata ya rubuta wasiya wa hada in dalla wannan in ya yi nuni fa inna ma yadullu ala tulil amal in kana da abin da zaka yi wasiya me yasa malamai suka ci yana cikin abin da ya kamata ka yi ka ajiye kai da kanka ka je ka ɗauko shi ka dinga ajiyewa a karatu ya sha a kusa in ka ɗaga kai ka gaishe ya ka sanar kai ya ko ba akwai aiki ba wani kasan bin ya akwai ran da abin sai ya zo maka wallahi ko ka shirya ko Allah ta ka ka shirya koho shi da Allah ya riga ya shirya cewa sai ka mutu kuma ba zai ba ka ba in lokaci yayi yanzu ko kai kai shiri ko kada Allah ta kai shirin yanzu wannan matsalar ka ci ya rage naka ne ya rage naka ne ka gani A ibn umar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-imam al-bukhari ya الإمام البخاري al-imam daga abdullahi dan umar yake cewa ma haqqu mur'in musulmin lahu shay'un babu abin da ya dace a cikin haƙƙin musulmi wanda yake da wani abu yusifihi wanda zai yi wasiya a ciki ya ta mutum ya kwana lalace ne dare biyu ya yi ƙoƙari ya zamanto illa wasiyyatu hufati wasiyyarsa maktubatun tana rubuce inda hu a gurinsa wa fi riwayatin ukhra fi a bukhari da muslim ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد ينا da wani abu da yake ni fa an yusi bihi ya wasiya da shi illa wasiyatuhu maktubatun inda ra'si fa wasiyar wasiyarsa tana kansa a rubuce a wajen kansa ya ainihin wato aji shi yasa qala ibn umar abdullahi dan umar yake cewa ma marrat wato alayya laylatun منذ سمعت رسول illa wa indi wasiyati tun daga lokacin ba wani dare da zai zai wuce ina da abin da zan yi wasiya fa kwanta sai na yi wasiya na aji ainihin wato a kaina wa bakar bin abdullahi al-muzani ya kuli yana cewa in istata'a ahadukum idan ɗayan ku yana da iko Allah ya bita kada ya kwana illa wa ahaduhu inda ra'asihi fa ce wasiyarsa tana wajen kansa maktubun tana abin rubutawa wal yaf'al ya aikata haka fa innahu la yadri la allahu yabitu fi ahli dunya domin baka sani baka kwana cikin mutanen duniya amma yusbihu fi ahli al ka waye gari kuma cikin mutanen ne mutanen lahira kuma ya shafa faruwa wannan ba zai kirgu ba ba ainihin wato ɗaya ba shi yasa wa aka at-tabarani min hadisi Abdullahi bin umar anna an ya qala yati salli salatal muwalli ko sallah za ka fito a zahar la'asar magariba isha'i to ka fito sallah za ka yi sallah idan ka tuna cewa ina yin wannan sallar ne ba mamaki ita ce sallah ta ta ƙarshe a duniya daga ita ba zan ƙara yin wata ba to yakan taimaka maka wajen in ka shigo yin sallar yi sallah da kyau to ba sallah ba kuma duk abin da Allah ya ara maka dama na ibada ka kai kan shi za ka yi to ka dinga kullawa a ranka ba mamaki wannan abin ta yi ba a rayuwata shi ne na ƙarshe in ne kuma ya shafa faruwa yanzu shekaran jiya akwai wani ɗan'uwa malam umar za ga wani lokaci musamman tsakanin magariba da isha'i wani lokaci malam sani kakan dan shi ya limanci a nan wani matashi wanda ɗannan nan ƙasa ne yana karatu a birnin kiri to ranar nan akwai wani daga cikin ɗalibai da ya haɗa ni da shi ta waya makai magana to shekaran da yake faɗa min cewa ya taso daga wani gari zuwa wani gari wanda suke tare da shi a mota sun ce tun da ya taso aka motar ta tashi har zuwa lokacin da motar ta hatsari yana karatun ƙwa'ani shi wancan bayan da motar ta hatsari yana karatun ƙwa'ani har aka ɗibe su aka tafi da su asibiti mai na karatun ƙur'ani lahazarsa ta ƙarshe shi ne ya kalmar shahada ya cika ya koma zuwa ga Allah kwanan nan fa waya da shi a nan wajen amma kuma sai aka bani labari jiya ko shekaran da aka ce a wanda kai waya da shi ga shi abin da ya riga ya faru idan waka a tilwaƙiya mai aukuwa kawai ta riga ta ainihin wato auku Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu ainihin wato dace وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته